This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Litinin 4 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. An samu girgizan kasa da ya kai nauyin murabba'i maki 6.7 arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Mayama. Wasu 'yan ta'addan da ba a san ko su wane ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin India da ke arewacin Afghanistan na jihar Mazar Sharaf jiya Lahadi. wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar haiti wanda aka yi a cikin watan oktoban bara ba komai cikinsa in banda magudi to kanun labaran kenan za ku ji cewa 'yan boko haram sun kai hari gidan wani limami a kasar kamaru ga 'yan uwana guda biyu sun mutu suna kwance a jihar borno za ku ji an ce karfa a rinka jin tsoron boko haram su wayannan boko haram ba aljanu ba ne su ma mutane ne ba inda za mu gudu kuma babban abin shi ne mun fi su gaskiya idan mun nufi jihar Adama kuwa za a ji malaman firamare ne ke kuka game da rashin biyan su albashi kuma kamar kowace ranar litinin ibrahim alfa ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya to amma duk waɗannan sai an fasha labaran duniya mawasare assalamu alaikum an samu girgizan kasar da ya kai nauyin maki 6.7 arewa maso gabashin india a kusa da bakin iyakar bangladesh da myanmar rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba rahoton hasarar rai ko rauni mazauna birnin guwahati a cikin kasar a cikin jihar assam sun fara tserewa ne suna barin gidajensu salin da suka ji gidajensu sun fara girgiza kan takardu na fadowa daga kan tebur girgizan kasar dai ya yi nisan kilomita 30 daga arewa maso kudancin birnin impal an ji karan girgizar kuma har zuwa kolkata da ke yammacin jihar bengal wadda ke kilomita 600 daga kudu maso yammacin kasar wasu 'yan ta'adda da ba a san ko su waye ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin indiya da ke birnin masjid sharif da ke arewacin kasar afghanistan jiya lahadi mai magana da yawon gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji karar harbe-harbe da tashin gurneti a harabar ginin manir ahmad ya ce maharan sun cilla gurnetin ne daga tsallaken ginin abinda ya sa kuma su jami'an tsaro suka buɗe wuta sai dai kawo yanzu ba a tantance irin barnar da aka yi ba tukuna ko kuma asarar rayuka shi ma dai mai magana da yawon rundunar 'yan sanda ya ce tuni aka shirya jami'an tsaro na musamman da za su fitattaki waɗannan maharan sai dai ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikar wadda ta zo kwana guda bayan da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kusa da kan iyakar pakistan wanda ya sanadin mutuwar sojoji bakwai da mahara hudu sai kuma mutane sha biyu da suka samu raunuka daban-daban wannan harin dai ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa indiya daga kasar afghanistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar haiti wanda aka yi a cikin watan oktoban bara ba komi cikinsa in ban da magudi kwamitin wadda ya fidda rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jami'ar adawa jude celestin ya yi wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka magudin ku sun hada ne da soke kuri'a masu jefa kuri'a a ringizon kiraya sai kuma kumbuya kumbuya wajen tantance 'yan takara ire-iren waɗannan abubuwan ya haifar da 'yan kasar suka gudanar da zanga-zanga a cikin kasar wanda hakan ya tilasta hukumar zaɓe soke zagaye na biyu a zaɓen watan da ya shige sai dai kawo yanzu ba a san lokacin da za a gudanar da zaɓen zagaye na biyu ba domin a bisa dokar kasar na haiti ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba ne a ranar bakwai ga watan gobe idan allah ya kai mu a yanzu haka dai dan takarar da gwamnati ke marawa baya ne jovenel moisi shine ke kan gaba sai celesti na biye da shi daga cikin 'yan takara hamsin kasar dai ta jima tana kokarin ganin ta samar da karɓaɓɓen gwamnati da duniya za ta amince da ita domin janyo masu saka hannun jari a cikin kasar kashe wasu mutane da aka yi a kasar saudiya cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban kasashen musulmi da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar kasar saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sanannen malamin 'yan shi'an nan dama kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun sha gargaɗin kotunan ƙasar ta saudiyya wajen ba da hukuncin kisa akan abin da bai taka kara karya ba kuma sautari shari'ar cikin sirri ake gudanar da ita waɗanda suka gudanar da zanga-zangar suna ɗauke ne da hoton sheikh nimr al-nimr wanda sananne ne wajen sukar lamirin gidan sarautar kasar saudiyar makuntar kasar ta saudiya sun tsare wannan bawan allah ne a bisa laifin kalamun tunzara al'umma shi dai sheikh numar ya sha caccakar masarautar kasar ta saudiya da cewa kamata ya yi a rika gudanar da zaben adalci wajen samar da shugabanni abinda ya sa aka kame shi a shekarar 2012 kisan nasa dai ya harzuka mabiya mashabar ta shi'a a kasashen iran da iraki kusan kowanne eh, wato kowane dan kasar ta iran da iraki ya yi allah wadare da saka sunan shek nimar cikin jerin 'yan ta'adda dalilin da ya sa aka kashe shi a kasar tasu ta saudiyar kasar saudi arabia ta yanke hulɗar jakadanci tsakaninta da ƙasar iran kasa da kwana ɗaya da iraniyawa suka yi zanga-zangar nuna kyamar hukuncin kisan da aka aiwatar kan sanannen malamin nan mai mabiyi mazhaban shi'a sheikh nemer masu zanga-zangan dai sun yi shi ne a harabar ofishin jakadancin kasar ta saudiya da ke kasar iran ministan harkokin wajen kasar saudi arabia adel al-jubair shine bayyana yanke wannan hulɗar jakadancin da yammacin jiya lahadi ya ce ɗaukacin jami'an ƙasar iran da ke cikin kasar su tattara 'yan kayansu su san inda dare ya musu cikin sa'o'i 48 san ya shaidawa manema labarai cewa kasar saudiya ba za ta bar kasar ta iran tana mata shishigi ba a harkokinta na tsaro dama can dangantaka tsakanin kasashen biyu yana da girgire ne sai kuma ga aukuwar wannan lamari abin da ya kara su kurkuta lamarin domin jin kaɗan da kasar ta saudiya To labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari garin Maguzom da ke arewacin kasar Kamaru ga wakilinmu Garba Awal da rahoton. waɗansu wanda ake kyautata tun maharan boko haram ne sun kai farmaki a wani ƙauye mai suna muguzu a jihar arewa mai nisa can kan iyakar ƙasar tarayyar najeriya da ƙasar jamhuriyar kamaru inda maharan suka afka wa gidan limamin garin kuma suka buɗe wuta da bindigoginsu nan take suka aika da mutane guda biyu har kiyoma wato ɗan limamin garin da abokinsa na samu tattaunawa da ɗan uwan marigayin muhammadu liman ga irin labarin da ya labarta mini. wato muna zaune ne a falo da yan uwa muka shi ga suka shigo mana kawai ga yan uwa na guda biyu sun mutu suna kwance inda gansu a kwancen nan to kafin yan goma su zo sun gudu suka fita suka tafi wallahi a rikice muke ba sojoji sojin sun gudu sun bar mu cikin gari hakan nan muna nan shemu ɗai. To yanzu wani kira kake so ka yi wa 'yan uwanka ko ku ne za ku tsaya ku kare garin? Wato kiran da nake wa 'yan uwana mu haɗa kai wato mu zama nan dare muna fita muna wato kase wato garin mu in kada mu yadda mutane su dinga muga baki mu taimaka mu gwamnati mu kira wasu shi nake kiran wannan abokanai na wato ko kuma 'yan uwana mu zauna a cikin wannan ƙauye namu mu duba mu gani kada mu yadda kowa ya dinga shigo mana. na garzaya domin na samu tattaunawa da jami'an tsaro kan su yi mini bayani ko menene ya faru har waɗannan mahara suka kammala aika aikan su suka arce ba samu wani jami'in tsaro da ya kawo musu gudunmowa ba ga abin da kana ɗin dakarun magaji zakari ya faɗa mini gaskiya abin mamaki ne yadda muka ɗauki matakai akan irin waɗannan abubuwan ba da jimawa idan ka sani muna shiga gidaje muna caji muna duduba yadda abin yake amma gaskiya ka yanzu abin ya ba mamaki da gaske amma za mu magance wani matsaloli nan da lokaci kaɗan insha Allah Allah wato waɗannan mutane yan ta'addan Boko Haram nan suna da wani tunani ne da gaskiya bayan su amma kuwa insha Allah za mu magance wannan matsalolin a to wani shawara ya kamata ka bawa wasu ainihin wato eh, mazauna wannan gari na mutubu domin gashi ba ku zo garin cikin gaggawa ba zan ja musu kunne ne kuma zan ba su kadi saboda wannan yaƙi ba namu bane mu kadai na wato yaƙi ne na dukkan al'umma ya kamata ainihin su taimake mu da wato bayar da labaru da abin da yake faruwa a unguwanni ko kuma ce a gidaje ina jawo hankalin kan sarakan gargajiya da wato manyan gari su wato su dinga la'akari suna ba mu duk abin da yake faruwa masu shiga da masu fita wannan garin in eh. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru dan adam ba ko Lallai kuma a kai da awwal. To yayin da wannan ke faruwa, gwamnatin jihar Borno inda a nan ma 'yan Boko Haram ɗin ke firgita masu komawa gidajensu ta ce za ta kare mutanenta kuma a daina tsoron su Haruna Dauda gare ka. Nan mu ne ba tsoro ba gudu ba ja da baya insha Allah duk matakan da ya cancanta a dauka za mu dauka mu kiyaye rayuwarsu da dukiyoyinsu gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima kenan a lokacin da ya ziyarci kauyen Aliya Dawari ɗaya daga cikin kauyukan da ayan ƙungiyar Boko Haram suka kai wa hari a makon jiya waɗannan mahara sun kai wannan hari ne a wannan ƙauye ranar bakwai ga watan disamban da ya gabata wanda hakan ya sa mutanen wannan ƙauye ficewa daga garin nasu sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya roƙi mazauna waɗannan ƙauyuka da su yi hakuri su zo na ya kuma ya musu alkawarin samar da jami'an tsaro a yankin nasu su wannan boko haram su ba ba aljanu ba ne su ma mutane ne nan kasan mu ne ba inda za mu gudu kuma babban abun shine mun fi su gaskiya kuma Allah yana tare da mai hakuri Allah yana tare da mai gaskiya wannan mutanen garin nan sun fara ficewa sun bar garin su kamar wani kira za ka yi musu garin cewa sun dawo sun ci gaba da zama inda suke yanzu mun tattauna da su insha Allah za mu biya duk bukatun su musamman mata fannin tsaro kuma gashi nan mun zo da garrison commander insha Allah za za su kawo sojoji deputy commissioner of police za su kawo police mun zo da commanders din civilian jtf za su kawo civilian jtf ka yi zaman fiye da awa daya kana jina a kawo wannan Dr. zan faso ma wannan aiki kuma ne ku kwarin gwiwan zama a wannan gari haka jama'an mu ne an zabe mu don mu kare rayuwarsu da mutuncinsu da dukiyansu to dole ne ba sai lokacin siyasa ba za a zo wajen alhaji bako bukar dai shine shugaban civilian jtf na wannan matasan sa kai da ke wannan kauye na aliyar da wari yayin su dai sun je sun samu mu dai gidajen na yan wansu da sun zauna wayansu dai ba su da wurin zama ma wayansu akan hanya ne suke kawana kuna zuwa na akwai wayansu kayakin da an tattara baki hanya ma kuna gani yayi dukka azizube yake za ka ma wayansu ma ba san inda za su yanzu kamar an tona wannan rami an kewaye ku da shi za ku iya dawa garuruwan kudin insha Allah gobe gobe ma mutane za su cika garin nan Alhaji Abba Aji Kallide shine coordinator civilian JTF na jihar Borno in Allah ya da wannan abin da insha Allah ba zai sake faruwa ba da a ce akwai jami'an tsaro da ba za mu bari yaran nan su tafi biya ba sai dai bulaman wannan kauye wato bulaman malam addawari ya ce yanzu haka idan suka samu jami'an tsaro za su koma su ci gaba da zaman ƙauyen su in yanzu mun samu jami'an tsaro yanzu za mu koma mu zauna a garin mu kamar kun kai kuma mutane nawa a wannan gari a wannan gari zai kai mutane dari biyu da hamsin malam bulaman addawari kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida dan mutan biyu daga batun tsaro kuma sai na albashi inda malaman makaranta. tun firamare a jihar adamawa ke korafin rashin biyan su albashi ga ibrahim abdulaziz da rahoton yayin da wasu ma'aikata ke darawa a jihar adamawa da fa alamun ba haka lamarin yake baga malaman makantun firamare a jihar wanda ma suka shafe kusan watanni biyu zuwa uku ba tare da samun albashi ba wannan matsalar dai yanzu haka ma ta jefa malaman cikin wani mawacin hali tun watan goma da muka samu sarari ba mu sake samu ba masu ba mu bashi sun ki yanzu ba mu bashi kowa ce idan malamin firamare ne ba zai bashi bashi ba saboda bayan da zai iya bashi to yanzu mu dai muna roƙon gwamnati da don allah ta yi ƙoƙari ta biya mu akan lokaci kamar yadda 'yan post-primary suke samun salarin su. Albashi kamu ai yanzu haka ba mu samu albashin Nuwamba da na Disamba ba. balle kuma kuɗin hutun da aka ce an biya state eh, na shekara uku da bu ba abin da muka gani ko naira wallahi ni ina ganin inda shugabannin nut za su yadda ma a tafi yajin aiki kawai. Shi ma wani shugaban makantan firamare da ya nemi a saka sake sunansa ya ko bayyana min halin da suke ciki a yanzu. Akasari malamai suna cikin saka mai wuya don gashi yanzu mun buɗe makaranta ko an su da su koma fil aiki ma babu kuɗin mota akasari gashi ma ba da yake ko an su malamai suna cito ya za su koma fil aikin in ba an biya ba wani zai ce ba zai koma mun ci a ko su sai kure ya koma kawo yanzu dai kungiyar kwadago a jihar adama ba ta ce ufan ba game da wannan matsalar rashin biyan malaman albashin su domin duk kokarin ji daga bakin shugaban kungiyar wanda ma shine shugaban kungiyar malamai NUT a jihar Comrade Dauda Maina abun fako ya ci tura domin ko na ta buga wayarsa ba dauka ba haka nan ma babu amsa sakon karta kwanan da na aike masa to sai dai kuma gwamnatin jihar Adama ta ce ba tana sane da halin da malaman ke ciki inda ko ta danganta tsaikon da aka samu da batun tantance ma'aikatan da ake yi kamar yadda kwamishinan yada labaran jihar comrade amos ajo ke cewa wallahi ina jajantawa malamai da ma'aikatan local government rashin biyan su ba alheri ba amma ka saurare ni dole za a yi gyara muna da firamare school guda daya a yanzu haka a report suna da ajujuwa guda biyar suna da yara ɗalibai ba su kai ɗari ba amma suna da malamai wai ɗari za ka yi ka biya eh haka yake abu kaman haka shi muke kokarin mu gyara amma alal hakika mun san akwai wahala jihar adamawa jiha ce da ke da makarantun firamare da dama wanda kuma akasarin malaman kan karantar ne a yankunan karkara duk da matsalolin da suke fuskanta a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya idan ka haifi ɗanka ka tashi gon karatu To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2016 wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓa shekarar da ta shige ta 2015 sun hada da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da 'yan civil defense suka yi a garin Sokoto. A cikin shekarar ta 2015 kuma wani lauya ya tuntuɓe mu kan wata mace da 'yan sanda suka ci mata zarafi a garin ɗan Kanjiba ke jihar Katsina. Kuma hirar da muka yi da ita da wannan lauya mai suna barista Shafi'u Umar Karfi bata fada ko ina ba sai a kunna mataimakin speto janar na 'yan sanda wanda jihar ta katsina take karkashin sa wato aig tambar yabo to na farko dai ba wani wanda ya kawo min kara ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da voice of america suke yi na karfe shida na ciki da gaskiya rannan ina sauraren voice of america wannan shiri na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da 'yan sanda ɗan kan jiba suka yi ma wata mata a ɗan kan jiba ina jin wannan abin sai na na farko ana gama shi abin da na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina na ce ka saurari voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara ba ce to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector umar iro da wani kofura mai suna nura suleiman sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege ta ce ita bata cikin shege ba kuma bata zubar da ciki ba sai suka sa ta ta, ta shaida mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta, ta, tuɓe kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tuɓe kayanta shi inspector umar iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma ya kama yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tun da ta ya sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komi ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyya ya da niyya ya amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin Mm. shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron kabiru wanda ya neme ta bai samu ba mm. ya haɗa kai da 'yan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa mm. shi ma na tambaye shi me yasa kai haka kai baka san aikin dan sanda kira su nan Kano kenan kira su nan Kano a office na na kira su Mm. an kawo su ran na da kuka shirin nan zuwa madace sun kawo na sai na ce masa to me yasa ka yi haka kai yanzu ka aikin ɗan sanda haka shekara talatin a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke bincikenta mm. ko da babu 'yan sanda na wurin ku a sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace ya uwata ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanga bincikuka mm. binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a ta wanda ya kama ku kara ille maƙiya ne suka kama ku ƙara kuma kuka ɗauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci to Allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal nura suleiman shi ma na tambaye shi saboda ya shi <clears throat> mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira dubu talatin da biyar kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa ba son an shi waɗannan kuɗi ga hannunsa mm. ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira su shi dubu biyar kawai da yake da su sai da ya aika ma kaninsa ya kawo masa wata dubu talatin wannan abin ina ya haya kai can don me Allah ba zai tona masu asiri ba haka kuma kamar yadda muka faɗi 'yan damfarar nan da suke cewa su aljanu ne sun sake kunno kai ko da yake yanzu kan mage ya fara wayewa. wani malami a kano ya rama wa dubban mutanen da waɗannan 'yan damfarar suka cuta da irin wannan yaudara tasu. salamu alaikum wa alaikum salam barka dai ya eh, barka dai an yi na lafiya lafiya da yawa da ya ibada alhamdulillah mun gode ubangiji ya kokari mun gode Allah dama magana da aka yi na ci wata magana magana da aka yi na ragon ruwa aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi eh. ka je za ka iya insha Allah zai iya in Allah yadda insha Allah zai iya ka yi alkawari in Allah yadda insha Allah ka san auren jinsi mu duk abinda muka ce duk abinda babu Allah babu manzon Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abinda babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah kar ka nufe mu amin. shi lalle kan idan ka auri ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya to ubangiji Allah samu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil'adama adama kamar yarinya ce aure kukan kokari ku ta mata daidai da mijinta gaskiya ne lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah samu dace darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki to da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi. Gaskiya ne. Wanda duk ya kwantata mu wani tsananta wani ubangiji ce shi ne mai tsananta masa da kansa. Gaskiya ne. Ba haka ne ko ba haka ba. Hasanan da gaskiya ne. To Allah ka ba mu ikon kyautata ba. Amin amin. Amin amin. Amin amin. Saboda haka abin da za ka bada ta daɗi dubu tayya goma dubu. To ubangiji Allah ya sa da alheri. Abin da za ka bada ke. Allah ya sa da alheri. Saboda haka yanzu kana da ikon da ta yanzu. insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah da haka za ka sai wannan abin magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki to an Allah ya daga nan zuwa karfe shida eh. za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a yi ga yadda za a yi da yadda za a yi da yadda za ka ringa haduwa da matarka ido da ido to da zobe da za mu sa ta baka akwai ta zobe da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci yi. to to ubangiji Allah samu dace za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah to ubangiji Allah samu dace saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da to eh. to ta ina za a tura shi ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN to Eh, za mu ba yara su je su fansar da shi. To shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Eh? Kada shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh? eh dan ubanka. Shege dan iska. Sarkin aljannu ya ce dan ubanka. Kai ni baka ɗauka fakarai. Ina jin. Ka mance ka mance ɗaukar da kuka yi da wani a Sokoto. ina jin ka hirar da kuka yi da wani a sakkwato kai in dan ka in aljani ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana in ba kasar masallaci kasar masallacin ubanka mhm. dan iska mhm. ina jin ka in har kai kai aljihun kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu yan iska kai dan iska <laughs> to ba za mu iya jera dukkan abubuwan da wannan fili a shekarar da ta shige ba saboda yawan su to amma a wannan sabon shekara ta 2016 za mu faro ne da wani batun da ke neman dagula haɗin kan rundunar 'yan sandan Najeriya. kowa a najeriya ya san cewar babu cibiyoyi guda biyu da suke da matukar muhimmanci wajen hana ƙasar barkewa kamar rundunonin soja da na 'yan sanda to a yau an wayi gari wani sabon salo ya bulla cikin rundunar 'yan sandan ta najeriya inda manya da ƙananan jami'ai suke nuni da cewar a yanzu a duk ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya da sakatariyarsa mabiya addini ɗaya kawai suke ciki akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda da suka ce sufeto janar solomon arase ya ƙi cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layi domin cike waɗannan gurabun 'yan yankin arewacin najeriya ne a can wani gefen akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu kuma duk sun fito ne daga wani yanki guda haka kuma wajen naɗe-naɗe ga misali daga cikin kwamandojin mobile guda 43 da shi speto jana arasi ya nada guda goma sha tara sun fito ne daga jiharsa ta edo ko delta wadda suke haɗa da haka kuma daga cikin kwamandoji guda goma sha biyu na sashin kare manyan mutane wanda ake kira special protection unit ko spu a takaice guda tara duk 'yan kudu ne guda uku ne kawai 'yan yankin arewacin najeriya akwai kuma wasu jami'an 'yan sanda da aka taɓa kura saboda alaƙarsu da ɓata gari kamar 'yan fashi da makami to amma ana komo da su cikin rundunar saboda 'yan wani ɓangaren ƙasar ne guda mun tattauna da wasu manya da ƙananan jami'an 'yan sanda yayin da muke ƙoƙarin mu tattauna da shi kansa speto general solomon arase ko kuma kakakinsa domin jin martaninsu game da waɗannan batutuwa. A kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashin farko na wannan abu da ke faruwa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. Ibrahim alfahamir ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba a shirinmu na hantsi za a ji cewa jam'iyyar adawa ta pdp ta ce ib ta da kulli gwamnatin apc ke yi wa tsohon mai ba da shawarar tsaro samba da suki don yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban kasa 2019 to a biyo mu yanzu kan ga labarai amma a takaice an samu girgizar kasa da ya kai murabba'in maki 6.7 arewa maso gabashin india a kusa da bakin iyakar bangladesh da myanmar rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba wani rahoton hasaran rai ko rauni wasu 'yan ta'adda da ba san ko su wane ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin india da ke arewacin birnin afghan na jihar mazri e sharif jiya lahadi mai magana da gwamnan jihar ya shaida wannan gidan rediyon cewa an ji karan harbe-harbe da tashin gwamnati a rabar ginin wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar haiti wanda aka yi a cikin watan oktoban bara ba komi cikinsa in ban da magudi kwamitin wanda ya fidda rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa george celestin ya yi wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka magudin ko sun hada ne da soke kura'a masu jefa kuri'a a ringizon kidaya sai kuma kumbiya kumbiya wajen tantance 'yan takara kashe wasu mutane da aka yi a ƙasar saudi arabia cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban ƙasashen musulmai da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar ƙasar saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sanannen malamin nan na 'yan shi'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga dr haruna sa'idu da matarsa hajara waɗanda suka samu ƙaruwar ɗa namiji wanda za a raɗa wa suna ranar asabar tara ga wata a unguwar zangon dakata layin alhaji sabu'u da ke birnin kano allah ya albarkace shi ya kuma raya shi cikin tsoronsa yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi ladan ibrahim a yau da ya taya ni da shi sidi da ya ba da umarni da injiniyanmu mr daryl smith ni ina ku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.